أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود والسماء والطارق وما أدراك النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السجن والسرائب إنه على رجعه لقادم يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم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 yan uwa al'ummar ma'aiki alayhi salatu wassalam ina yi mana na neman haba da haduwa wannan farfajiyar masallaci da ke cikin wannan makaranta madar da su abid wal abida da ke nan locust area cikin garin argungu domin ci gaba da mutunan alkur'ani mai girma wanda muka gabatarwa a kowace wani rana fitara da ranakun juma'a idan ba a manta ba yau ina jin muna biyar haka ne biyar hudu da jiya yi aka ce hudu wasu na ganin biyar yau ya hudu sau kaga ne muna ta shakka su bari yin bar faɗin kwanan wancan umarci yau muna a ah, ashirin da takwas ko ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shi babu wani shakka ko shi tabbas ne kawai maza eh wallahi muna da matsala har ka watan duk shi ka kawo mun rikita rikitar nan in za mu ɗauka azumi ko za mu yi sallah ai ta rikici wallahi to Allah ya mana mu da za mu dai bincika wani bisai sarkin musulmi yake a kai dole sai na muka tabbatar da akan shi yake shi za mu ɗauka mu sai da shi sai mu huta a in ba ta ba a jiya ko in satin da ya gabata mun kammala suratul buruj yau kuma za mu shiga suratul tsarik ita wannan sura an kiraye ta da wannan suna na suratul tsarik saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da rantsuwa da wasamati wasari ku shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala rantsuwar da yayi da sama da da asari ya ka samu ta suna suratul tsari kenan sunan ta yana nan cikin da Allah ya ce wasamati wasari ku ci wanda ya wasamati wasari to dan aka samu ta suna aka ce mata suratul tsari menene tsare za mu ji ko menene tsare ita wannan sura makiya ce da an ce sura makiya kullun naka yawan nana ta bana ana nuna surar da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ita gabanin da yake jira da ke kira suratul tsare sannan wannan sura wajiyar saba'o ashara aya tana da aya goma sha bakwai wa mazuwa har ra'isi babban abin da surar ta mayar da hankali a kai kamar ka ce kanun labaran sura malafi da dabirun lahi wa jibdu da tana bayani akan tsare-tsaren Allah da kuma yadda Allah yake ba da kulawarsa da tsaronsa da ga dukkan komai komai ka gani tsari ne na Allah haka ya tsara kuma haka zai tabbata kuma komai da kaka gani yana da wato kulawa ta Allah subhanahu wata'ala Allah yana bibiyar dan adam akan wannan abin duk yadda ka ga abu kada kai wasa da shi sai Allah ya maka tambaya akan wannan abu sannan wa annahu yatadarraju hatta taktamila ra'ayatu ta'ala bi ra'ayati al-asbab sannan wannan surar na magana cewa Allah subhanahu wata'ala yana bibiyar al'amuran sa ne a tsanaki mataki mataki Allah baya jima ya sake so kai ma ka zama mai plan kana da tsarin ka kana da manufa kana so in yi kaza in ni kara makaranta babban abin da an gaba gare ni ina so in yi kaza in ni kara kaza in yi kaza in ni gama kaza in yi kaza kada mutum ya zauna haka kawai bai da alƙibla bai da manufa wannan shi zai sa sai ka zama rayuwa ka ta zama cikin matsala amma ya zama kana da manufa kuma in ka ɗauko abubuwan kana tafiya da su mataki mataki mataki mataki sai kaga al'amuran suna yin kyau Allah subhanahu wata'ala yana bibiya al'amuran sa ne mataki mataki hatta taktamila ri'ayatuhu ta'ala har kulawa Allah ta kammala bi al asbab da kulawa da sabubba sana ita wannan sura ta as-sura bil ismi bis sama sura ta fara da rantsuwa da sama wa kawakibil mudi'a kuma surar tana wato tayar da wato tauraro al-mudi'atu laylan wato mai haske da daddare ala anna kulla insanin mahfuz wannan ishara ce cewa kowane mutum yana cikin mahfuzun bil mala'ikatil abra mala'iku masu yawan biyayya ga Allah su suke kulawa da shi tana magana akan kowanne mutum yana da mala'iku da Allah Huwa Ta'ala ya sa su dinga yi masa bita da cikin maganganunka da aikinka duk abin da haka kana yi mala'iku na bibiyarka kuma suna rubutawa duk abin da kake faɗi na bakinka ko aikin da kake aikatawa mala'iku suna bibiyar wannan abu ثم أقام ثم أقام dalila sannan Allah subhanahu ala duka a cikin wannan surar Allah ya tsayar da dalili ala imkanin ba cewa tabbas zai tashi kiyama wa qudratihi alayhi ba'd al-maut kuma Allah yana da ikon ya tada kiyama bayan an mutu wal fana kuma wannan na nuna mana duniya za ta kare bi khalqil insani awwala marra min turabi kuma sannan a dan adam an halicce shi ne a karan farin daga turbaya ma'ana kakan annabi adam an halicce shi ne daga turbaya summa nutufa sannan mun kuma sai aka halicce mu da digon wani to kaga duka wannan abubuwa ne da ya kamata ɗan adam ya san asalinsa da matsayinsa ya tsaya inda an dace ya tsaya ya tafi inda an ce ya je bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i was-saaliq wama adraka mas-saaliq an-najmu as-saaqib in كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق الله سبحانه وتعالى yace was-sama'i was-sari wannan wawun wawul qasam ne Allah yana rantsuwa da sama wasu zama'i Allah yana rantsuwa da sama wa kuma Allah yana rantsuwa da at-tsarik menene at-tsarik Allah zai faɗa mana abin da ake cewa at-tsarik amma malaki asalun asaluhu asalin tsarik asalin tsarik kulla atin laila duk wani abin da ke zuwa daga dare shi ake kira tsarik yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqruqu ahadukum ahlahu lailan la ya tsuruku ahadukun ahalahu lailan kada ɗayanku ya riski iyalinsa da dare ma'ana in kuka yi tafiya iyalinku ba su san da dawowarku ba to kar ku zo mutu a cikin dare ba su da matsali shi ne ma'anar wannan wato wato wannan kamar yake shi lafazin asari wato kullu atin laylan wa minhu annajam wato wasu kuma suna masu rahin cewa annajam ana cewa a tsarin wani lokaci ana nufin annajam litsulu'iha lailan saboda shi annajam din yana kulluwa ne da daddare da har kenan a shi lafazin a tsarin ana nufin tauraro ne haske kamar yadda Allah da kai ne ya wasara mana ma'anar tsarik din da wannan ma'ana wa ma adara kamar tsarin me ya sanar da kai wa ma maka ya Muhammad masdar ya fi annabi Muhammad me ya sanar da kai abinda ake nufi a tsari. malai ce wa fihi ta'zimul li sha'ni tsari a cikin wannan akwai girmamawa ga sha'anin shi as-sari al-mufassir bima ku. wanda za a fassara shi yanzu a faɗa mana menene a sari alaki ce abinda ake cewa a tsari. shine annajmu saqib annajmu saqib tauraro mai haskawa shine ma'anar annajmu saqib yasa ko wani littafi da wani malami ya rubuta sa masa annajmu saqib hadisai ne ke cikin sa akwai na daya akwai na biyu akwai na uku samu wannan littafi yana da kyau annajmu saqib akwai wani wanda ya wanda ya samu suna mulkan al-baharaini shi ma littafin yana da waɗanda duk hadisai ne littattafai ne da suka hada hadisai ingantattu kamar yadda kake irin su haƙƙul mubi to duk ire iren su ana son ɗalibin ilimi mai tasowa ya karanta saboda wata rana kana nan zuwa da wani ɗalibi zai zo da irin su zai ce mala karanta mu kai sai ka samu wannan littafin annaga mustaki na farfesa dr mansur ibrahim sokoto shi rubuta wannan littafin sannan kuma ya rubuta majma'ul mulkakan baharaini shi ma littafi ne guda kusan uku ko hudu na ɗaya da na biyu da na uku ina kyau da tsara uku ne shi ma an haɗa hadisai ingantattu kawar irin su majamu'ul baharaini yasa za ka kwabar ma irin kwabar majamu'ul baharaini to irin wannan kwabar aka sa amma an canza suna za ka ce mulkakan baharaini da majamu da mulkaka duma na su guda aiko hmm? majamu'ul baharaini ina ma'anin majmu'ul bahrain mahadar tekuna guda biyu ko to al bahrain shi ba me sai kalu mahadar tekuna ne guda biyu ya so za a ga hadisan da ke ba su ne ke an tashi hadisai gurgudu waɗanda ɗalibai ne islamiyya ya kamata a karantar da su an yi hadisai ne ingantattu wanda ba su da wata kura don a karantar da al'umma za ka dai kenan yanzu Allah ke ce wasu samatu wa Allah yana rantsuwa da sama wa kuma Allah yana rantsuwa da afari in wani ce maka menene afari kake ai saurara Allah shi da kai ne ce wa ma adara ka ma tsari me yasa da kai abin da kira afari malai ce ta'zimul li sha'anil tsari an ce wa ma adara ka me yasa kace kama ce kai ka kusan malam wani kai ina kai kai waye kai wasan malam saboda a nuna maka girman shi ya ka ce wa ma adara ka masari me ya sanar da kai abin da kira asari sai Allah da gane masara abin da kira asari ta ji shi ne annajabu saki wato sauraro asakibu shi ne almudi'u wato mai haskaka duniya shi yasa ke ce masa wato a to shi malai malaka cewa abin da ake kira a tsare. وهو النجم الذي يقال له كوكب lahu abinda aka ce mashi wato a tsarik din shine wani tauraro ne wanda ake kira kaukabu as tauraron as shi tauraron yana fitowa ne kusan ketowar alfijir shi yasa in ya fito in baka sa alfijir ba sai ka ɗauka ko shi ne alfijir ɗin yana riga alfijir na gaskiya ke ya kira wato annajam saki to dan wannan lokacin da wannan tauraron ke ketowa to lokaci ne mai albarka in Allah ya tarwa magarinka nono to zai sa ko da yake tuwa kana barci Allah ya rabu ne ma ai rabu ne wani malam ai sai da Allah kowa da wanda abin da bai wanda Allah ya masa wani Allah ya mai baiwa tashi cikin dare wani Allah ya mai baiwa yawan karatun Qur'ani wani Allah ya mai baiwa sadaka wani Allah ya mai baiwa yawan biyayya da kowa wani Allah ya mai baiwa kaza kowa da abin da Allah ya bashi shi yasa nace wanda Allah ya sa Allah ya tarwa nono ga gayansa sai ya sa wannan lokacin yana mace ko kuma mafi rinjayen lokuta ne warke sai dai da uzuri ko da lura can ba a shi ne ake kimala ya ce aka saba Allah bihi Allah ya rantsuwa da wannan tauraron lima yahsulu fi duniya waqt tulu'i saboda abin da ke faruwa a cikin duniya lokacin da wannan alfijir ke bullowa min idbarin layl cewa dare zai ba da baya sannan wa ikibarun nahar shi kuma yini zai fuskanto wa min sukunin ila taharruki kuma yana ba mu sanarwa wa min sukunin daga natsuwa tunda lokacin ga kowa ya yi bacci idan sanar da ke tsowa ila ta harruke zuwa motsawa ya sa kai malam namiji namiji in babu nasura to da an yi salar su ba babu kwana ba namiji ba ko ba su kwana in dai kai salar su ba ya to kwana kiri da abinci ka kawai ka yaji babu wani umarni ciki saboda da zarar kuma ka bi shi to kullum haka za ka yi ta yi to ka binciki duk wanda hakwana bayan su baya da Allah ne ya sa Allah ba sai da uzuri ila wani dalili ya sami rashin lafiya ba kai bacci ba cikin dare ko ba haka ba to sai ka dawo bayan ka yi sallar su bayan sai ka ɗan bincira ko shi ba kwana ba kwana kwana ba kwana ko ba haka ba amma dai galibi shi dan zai lalace kai kwana saboda ya haifar kai kwana ka san me yasa lokaci ne mai tsada lokaci ne mai cike da albarka shi yasa duk da ta alqur'ani duk wanda ka baraji a bayan sallar asuba za ka isko har da tsana kwari da daddare ya yi tilawa an yi tilawa cikin dare an yi tilawa domin tilawa cikin dare har da ta zama cikin dare in kana so ka yi har da yi ta cikin dare to har da duk yi cikin dare to sai ka zo bayan sallar subahin kai muraja'a ko bayan sallar la wannan lokutan duk alaran man da ya fake su to insha Allah Qur'ani na zauna kuma duk mai sakaci da waɗanda lokuta ya biye ma kawayensa da abokani ne ya je fito da ki baki wai wai shi alaran man to zai wahala ku da ya tasiri shi alaran ne ko kaga kaga ya samu suna haka? zai wahala amma ka ga waɗannan lokuta na ɗaya ka ne ta cikin dare na ƙalla awa biyu a inda ka ala raba ne alal ƙalla awa biyu ma kana kara tilawa ka buga tilawa ka buga tilawa to bayan ka yi sallar bayan sai ka dawo kuma wani cikin waccan tilawar da raba ka sake muraja'a bayan ka gama muraja'a bayan la'asar kuma da ka gama sallar la'asar duk abin da haka ya aje sai ka ribanci wannan lokaci sai magariba in ba ka da lokacin sai ka ribanci tsakanin azhar zuwa al'asar tsakanin azhar zuwa al'asar in ba ka da wannan lokaci tsakanin magariba zuwa isha Allah ya mu dace sannan kai kokari da ka da mutum lalurar ka da wurin ka sai hakan in dai har da Qur'ani haka to ba a son dogon hira da kayan isha sai da duri hakan wannan zai iya baka dama duk sanda kake son tashi za ka yi kare ya biyu kake son tashi ko kuma ka son tashi sai ka tashi lokacin ba tare da wata wahala Allah ya sa mu gani to saboda irin waɗannan ababen min min sukunin ila taharruki wa ghairi zalik fa huwa mislu zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya malaka cewa shi wato annaja mustaqil tauraro mai hakkawa da ke ketowa gabanin subahin ya misali ne ga bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin jahiliya an gane ko yayi kama da haka yau daga nan sai jawabul shi shine Allah subhanahu ta'ala ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz duka ce in din nan wato mukhaffafatun ce min as-saqila kun gane ko haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a in din nan ma'anar kama hiya za'ida ma shine ma'anar in kullu nafsin ai ma kullu nafsin babu wata rayuwa in kullu nafsin babu wata rayuwa lamma ita ko lamma ma'anarta illa lamma da ke nan ma'anarsa illa in kullu nafsin ai ma kullu nafsin babu wata rayuwa illa lamma alaiha hafiz illa alaiha hafiz ba sai tare da ita akwai mai kiyayewa mai kula da ita mai masa bita zaizai cikin maganganunta cikin ayyukanta wani abin da ya ɗauka duniya zai abin da ɗaya ga dama ya yi ya sai ba a komi to wannan matsala ce ka ɗauka a rayuwarka duk abin da kika yi ana biyarka akwai mala'iku da Allah ya sa suna ka wannan zai sa ka yawaita ayyuka alkhairi duk da Allah ya ce in kullu nafsin babu wata rayuwa lamma alaiha hafiz face tare da ita akwai mai kulawa da ita muna da ayoyi da suka yi magana akan irin wannan ko aran ba kana da ba mu agaje musu wurare su kawo kuma ba a faɗa maka sai za ka buru abinka ayoyin da suka yi mace suka dace ƙara fassara mana wannan بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون wanda ba ta da alaka da in kullu nafsin lamma idan ba ka ku ba mu kamu ku sai mu kamu ku da aramun ku ba mu ayoyin da za su ƙara wasu kalamuna in kullu nafsin lamma alaiha hafi. ayoyin da za su fassara mana in kullu nafsin lamma alaiha hafi. ma yalfizu min qawlin ما يلفظ عليه رقيب عتيد وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمل إلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيدون فيه. وما يعظم من ربك من مثقال ذرة من شيء akwai tsari da ya arama kara akwai ɗan haska abu وما يعذب عن وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة من شيء من شيء في الأرض ولا في السماء wanda za su wasa mana in kullu nafsin lamma alaiha hafi ma'ana da ke ƙara tabbatar da cewa ma ya rasu domin ƙaulin illa da zai rasibun mutum ba zai furta wata magana ba face tare da shi akwai rasibun ati akwai raqibun asiri tare da kai wa ma takuna fi sha'ani ba za ka zama cikin wani sha'ani ba ko wani iri na Allah ce illa kunna alaikum shadida sai mun kasance alanta tare da ma'ana duk inda ka shiga kana karkashin kulawar Allah duk abin da kai Allah na kulawa da kai wani budewa da dariya da haka mutum na koyi ya sha fice ya bi jihadun cewar duk Allah ya gani duk waɗanda abuwa da kaga mutane na yi suna shafi cewa Allah na kula da Ya sa ka haɗa ne sai ga wani rayuwa sai bai ci gaba ka san me yasa Allah na nan ne mai bi ta bai ya gano yana nuna wa mutane na kware na amma shi Allah ya san ba da kware na ba to Allah bai bari ka ce ko malam gyara alaƙa ka da Allah ta yi kyau ka samu shaida wurin Allah kai da kware ne sai ya zuba ƙauna da soyayya da mutane amma in ka samu matsala da kai da Allah Allah ya san kai ba ka da kunya ba ka da mutunci kai ba kai na wani sululu sululu na cikin addini ka nuna wa mutane kai na Allah ne wala sai ya so zaka wala sai ya kunya wannan tabbas da haka da Allah subhanahu wataala ya ce in kullu nafsin mun ce in din nan tana da ma'anar in in kullu nafsin mukhaffafatun min as-saqila ko kuma su malamai suka ce ma sai za'ida ma'ana in kullu nafsi ai ma kullu nafsi illa alaiha lama alaiha ko lama alaiha yanzu in kana filawa ba ka so ka ce ma kullu nafsi illa alaiha hafiz bai yawa gari tilawa dole ka karanta ta haka ya ta amma ma'anar ga ma'anar lamma ma'anarta illa ita kuma waccan in ma'anarta ma haka wasu malamai suka ce in kuma wasu ce in ce muhammadu min sakila in kullu nafsin kawai kare dai in za a dace in kullu nafsin ai kullu nafsin in kullu nafsin ai kullu nafsin lama alaiha illa alaiha hafiz Allah ta mu da shi ne malai yake cewa anan yace wal hafiz min al malaika masu kula da ita daga cikin mala'iku yahfazu amalaha wayanda suke kulawa da aikin kowace rayuwa min khairin wa sharri na alkhairi ko na sharri idan ya talaqqal mutalaqqiyan an al-yamin wa an al-shimal qa'id aka ne da kusa da take azuka kawo na uku wannan ce na ba ku lika ku kawo sa wanda duka waɗannan alurin suna haska maka cewa ba yanda za a yi ka wani wuri ba ce a kuma mala'iku tare da kulawa da wannan cewa akwai Allah tare da kai suna sa ma ido yana ƙara taimaka ma wajen gyara halinka yanzu da hukuma ta ce ga kadan duk inda ka shiga ga police nan alhurma guda da za a yi ma in za ka kike da kai da matarka ko za ka shiga tole to nan police tsaya waje abinda aka so duk abin da kai ya rubuta rafa ya kawo amma banda abin da ka shiga tole kai in ya tabbatar da ya yi kokari tole sai ya bude ya tabbatar da ba kuwa. ciki ya bude ba ka shiga sai ya hituwa sai ya tsayi ne waje sai ka gama da nuna sannan can in za ka na inda iyalinka ya buɗe ɗakin ya tabbatar da daga kai sai iyalin kana sai ya ruhi sai ya kaya ko kuma ya zaune bakin kowa ya jira duk sada in gari ya waye na in bacci na haka irin da ka hito bacci sai ka buɗe to shi kenan kuma ya sarsa duk inda za a na wuce yi shi ina rubutawa don Allah kuna ganin abin garba kai muna yi eh ayyuwa to ai min ba da aula security Allah ji tsoro ne sama da securitin gwamnati kowannen mai sa a rayuwa ce wannan cewa tare da shi ma ya talakal mutalaqiyani masu haɗuwa guda biyu ba za su haɗu ba ba ce akwai mai kulawa tare da ba yadda za a yi ka zauna da kai da wani face Allah subhanahu ta ta'ala ya samu la'iku masu yi maka fita zai cikin maganganun ka aiki Allah ya sa gani gane wannan shine ma'anar ma ya fi zumi kai abin na in kullu nafsin lamma ha hafi da aya ta biyar fal yanzur da insan wanda ka suwa karanta fal yanzur al insan mimma khuliqa hmm. in يخرج من بين السند والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب يعني Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faryar zurfiyarsa mutum ya tsaya ya yi duba nazara itibari duba na lura duba na sanya lura kowannen mu ya tsaya tsar ya yi duba na lura min makulika da me aka halitta hmm. wannan abin da kana ganin ɗan adam na yana wani ƙaba yana yi sama yana yi ƙasa yana wani ƙozo ka ji mutum na cewa ni ni da awa kaiwa kai aljani ko kai mala'ika ko kai mutum eh faɗa mana ba su cikin mutum to in mutum kake saurara ka ga abin da aka halitta ka shi duk girman da kaga kana da Allah ya baka girma in ya ga dama zai amshi girma ko ba haka bane duk matsayin da kaga kana da Allah ya maka shi in kuɗi kaga kana da Allah ya baka in me kaga kana da Allah ya baka kuma in kai masa girman ka sai ya amshi abin in ilimi kaga kana da Allah ya baka Qur'ani da ka halarci ba dubara ka ba wayon kana ba Allah ne ya kore ya ka. ai ba kai a gidan ku ba amma ba a ba saura ba an ka ba ka zaɓi ne da Allah cikin abokaninka ba kai ɗaya kake ba Allah ya zaɓi ka ya ba ka. to ni'ima ta yi maka ka gode maka ka mutunta waɗanda ba su haddar can ba kada ka ɗauke su su dabbobi ne a su mutane ne irin Allah ya ji ta su kai ya ba baka wata baiwa ya ba ka kuɗi ko ya ba ka matsayi ko ya ba ka ilimi ko ya baka kaza dama malamai sun ce cikin abin da haka girman kai kuɗi na ci duk inda haka musamman wasu munzuri haka ana wani abu haka kuɗi ya sa ka ya ce ni ni za a shi da ji musu ya fara da to zuman akwai wani abin da ya tafi da ya samu nan nan nan ko gane sai mulki mulki yau ko mashiya na ta ni yanzu ni wai ni mai shi su mashiya su ba ya da ba a kuma gaskiya da eh mashiya ba ba ne ma to kaga mulki ke sannan sai ne sai abin nan eh ilimi da inda haka mutum ya wuce an biyo shi baya bai da kusisi shi ba mashiya shi ba haki to ilimi a gari zakiru kage shi ma yana ci abin da isa girman kuma daga lokacin da kake kaskanta waɗanda suke tare da kai kana wulakan su shi kuma Allah zai ya taɓa tonka tunda ba ne su zane kai ba ya baka wannan ilimi saboda haka waɗannan awa da san mita ka tsantsan cikin wanda Allah ya ba su kada yanzu da insan mutum ya yi duba min makulika min ayi shay'in da mai aka halice shi a ma'anar min min makulika min ayi shay'in da mai aka halice shi ya Allah ya ba da amsa ya ce min ma'in dafi an halarci mutum ne min ma'in daga wasu irin ruwa dafik masu tunkudar juna in za su fitowa da su aka halarci kowa ruwan nan masu tunkudar juna in za su fitowa kuma haka ba shi ne ma yake cewa wato zindifa ma'abuta tunkuɗar juna walam ya kul mimma aini malaki Allah bai ce kuma ba a ce mimma aini ba ba a ce mimma da aka ce mimma in dafiq Allah bai ce mimma aini ba duk da ma aini na ruwa ne guda biyu na namiji da nan suka haɗu duk inda haka mace da wani abu haka ya yi so mata to ba haura ta ta shafi cikin sai an samu matsala in ta yi aure to wani in in ba ta yi aure ba an samu ɗan in gaji tana tare ta wallahi ba su san wani an kai ba rama ba ita yi ba ki san wani an kai ba hmm. haka ɗaya na sa ne na gani kuce to ke kan faɗi ne gaskiya eh. wato shi ne ya ce fa'in na hu min ma'in rajul shi mutum an halitta shi ne daga ruwan namiji wa ma'ul mar'a da kuma ruwan mace ruwan maniyi namiji da ruwan mace duk nan da ka haɗa dukkaninmu an halitta mu min daga ruwan namiji da ruwan mace ba wanda aka halitta da zinari ko azurwa imam na ji ko la'anna alwalada makhluqun min domin shi abin nan da ana haihuwa ne daga waɗannan ruwan guda biyu limtizaji hafin rabi saboda su a cikin mahaifa su ne kai haduwa sai a yi mutum fasara kan ma'il wahi sai mutum ya zama kamar ruwa guda yasa za a ga mutum nan ya ɗiba babani can ya ɗiba mahaifiya zai wahala a ciwon wanga jinin kana a ce babu ɗin da biyu ko ta magana ko ta tahiya, ko ta kaza dole sai ya biyo ka ta wani bangare ko ta hali akwai wanda bai da kama da kai ta kowace huska amma ta a ka sai ya biyo ya sa ganin mutum dole sai ya biyo mahaifa ne ta wani ɓangare ko ta ina ne ba a rasa inda za ka biyo su yana da cikin alamomi inda aka gane ma kuma yanzu ai zamani ma ya zo da abin da za a zo asibiti a auna ku eh, in yanzu aka ce wannan mahaifin ka ya ce yi bai da ɗani ya ce zai ka ce to ba kuma sai asibiti a ɗibi jinin ka a ɗibi nan me yasa za a ga an ce mutum bai da jini sai a ce a je a nemo wa a'a a samu yan uwa ne saboda ne zai wahala ai an ka so yan uwan nan an ka auna ba a ga jini guda duk jini shi ko ɗan uwa ne na jini guda zai wahala taho ba a samu jini saboda guda ehem shi da yake cewa wanda ke ya faruji mutum na fitowa ne min bayyana sulbi daga karan karmani ilan ba san karan karmani ba ko min bayyana sulbi daga wato gadon bayan namiji ma'ana shi maniyi ka gane ya faruji maniyin namiji yana fitowa ne min bayyana sulbi tsakanin gadon bayansa na namiji daga can ne asalin maniyi ke fitowa sannan wata ra'is da ƙirjin mace ita kuma ce asalin maniyin tana fara famfin ne ya fara hitowa daga sai wurin da akwai magana ko wannan shi ta za ita mace duk duniya babu inda ya kai mata wannan wuri shi ko namiji ba ba inda da ya kai mata baya to na ya rage da tsakanin namiji da mace sai da za su yi mu'amalar su fitar su amma dai asalin maniyin namiji yana fitowa ne min baina sulbi tsakanin gadon bayansa wata ra'i da kirjin mace nan na maniyin kuwa kai ya sa Allah ke ya harju min baina sulbi wata ra'i innahu lalle shi Allah subhanahu wata'ala ala rajihi akan mayar da mutum ai ala bi'sil insani ba'da mutum akan tayar da mutum bayan ya mutu da qadir Allah da take iko Allah yana da iko da duk wanda ya mutu ya tayar da shi an gane ko yaushe yawma tubula sara'il ranar da za a yi tonon asiri ranar da za a jarabci asirran mutane abinda ka kai koyi rannan a tono shi na Allah ya ga dama ya yi maka daga kai sai shi ku shige zo ku kawai da ce abdurrahman abakar bugu ce Allah ne ta kai abdurrahman ran nan da kallon ita ba kai na ba to ina abin da kai ran nan daidai kaza da wata da kasu wallahi na to ni duka tsammani yau wasu ba sai ce oh, Allah ni tsammani na ya haɗu da rabaka ka sa da aljanna sai ce to na ya yi maka eh kaga ai da shi da Allah ke amma ma wanda ka samu wannan wanda yana aiki na sako amma bai bari mutane su gani yana dan koyo yana dan koyo yana kawai ina bi mutane sai dare ya yi ko can duhu duhu aka ya balla ta shi ɗaya ɗan kwaye irin suna sun kusa su haɗar da rama allah wani allah yi ɓoye su ma a yi masa hisabi wani ko gaban ta ina zuwa wani gaban jama'a za a a ce ina wane wane da sunan babanka Ya allah da ga ni ce dole da ka gana ya asambili a ce wurin suna ce ko ba su zai so da kai kun san wanga kun san wanga kun san kun san mutum kai riga da zawali kenan da zarar mutum ya fara zuwa yana faɗa abin da yake ya fara lalace zuciya ta lalace ai da kaji don mutum na cewa ni wallahi kaji ai shekarar da ai shi ina jin a zamfara a tasha wata yariya ta ce ita wallahi wanda bai kai da hmm. ya ce wa kika ta bai kai ce wallahi don in ka kada in ka tono wurin da in tuɓe ka tuɓe nan kai kwanciya da wai dan tambadewa da lalacewa wala ma da cikin ta ya kwanciya ne ita ko kaga sun bar mu kansu mugun rafa har diyan diya da jikoki yan jikokin za su tasu nan da ce kun gane wanka sai ya zo ta shaye na da wani abu ko zai sai suwa ko zai shiga mu a ah, kai kun gane ina don kaza eh, ba ku taba an bada wata jarida ta taɓa buga labari ku cewa wani ya yi kaza to uwan wangana ko uban wangana kaga ba ka kai yin ba amma iyaye sun jawo ma matsala shi sa aka son da ka yi kokari ka zan mutumin kirki don ɗiyanka in sun taso su samu rakon mai kyau ba mu lura wani lokaci sai mu yi ta shashancin mu manta ai inda matsalar za ta tsaya kanka za ta shahi duk familin na ɗaya za ta shahi mahaifinka a ce ɗan gidan wani za ta shahi ɗiyanka a ce baban wani za ta shahi ƙannanka a ce ƙanin wani za ta shahi yayyanka a ce wanda wani awali ba su suka ne ka kira su la Allah ya san mu yau ranar da tukbiru wa takshafu sarai ran da za a jarabci tsirrai, za a yi tonon asiri to shi labarin asara'in wasu malamai sun ce abinda aka da asara'iru doma irin ulubi. wato abubuwan da suka ke ɓoyewa fil aka'idi wal niyat na aƙidodi da niyoyi su ne ranar za a tona asiri abinda da kake kudurcewa ko abinda da kake niyya amma an samu a bini abira bahin mana a bini abira bahin yake cewa mm, astara'iru abin da abin da astara'iru fara'idul a'mal ayyuka na farilla irin su sallah irin su azumi irin su arwala irin su wankan jaraba, su ne za a jarabce mutum yaya yake yin su ya yi su da shari'a ta ce ko bai yi su yadda shari'a ta ce to a takaice dai Allah ce yau mutubu bula sara'ir kawai dukkaninmu mu san da wannan ce akwai yau mutubu da sara'ir ranar da tonon asiri ranar da za a banya kunshi i banya kunshi malam zubiya duk abin da ka zo da shi sai a ci zuwa nan a ba a gani yanzu in mutum zai dawo nuri bai so yan kwastar tsare shi ko da ba kayan da ka ɗauko ba in ka so ka haka da Allah zujjar an tsaro da su abin da ka wuce. saboda ya hadice malar da ya ka dauko ce a ba komai ba ta ce to duk ku zo da cikin motar a ce duk sai an zan kaɗe ta sai kun yi awa biyu sai. ai kika sa da mutum ya ko bai zo kayan da ba ta ce da Allah jama'a kun ga mu je inda mutanen ta da Allah kowa ya kawo dama da muka yi musu ne yanzu yanzu aka ba ta ka sai ai ma haka ta ce da Allah kan mutum ya ɓata lokaci kowa ya ba da naira hamsin hamsin dama waɗanda haka muka yi musu saboda haka da sun sai za su lefa mota sun ga mutum shidda to shi nan naira ɗari uku ɗai za don Allah bai ɗin guci ya ga sa wani kawai ya ce ah, to ni ba ɗan Najeriya ba to shi nan za ka gane faɗa a ah, to ni ba ɗan Najeriya to an yana da takardar ƙasa to za a samu matsala za ka cutar da ɗan uwanka to kana da takardar ƙasa ina ana tuhumar kama ba ɗan Najeriya ne kawo takardar kai ɗan Najeriya ne ka zo da ita to ina ka zanka to ina wallahi nan sai an wani shi ka shi yasa sai ga an an da yan kuɗi an ba su kai da kasan Najeriya ke ba amma a kan dai kaji na hanya za mu wazo da yawa zo da ko 20 ko 100 100 akwai da zaka ji an ce 100 100 akwai da zaka ji an ce wazo da akwai kowa da abin da aka bashi wani eh har 500 abu sai ko ba da kuɗin ku ce ko bai da dare ba ya to eh za za za a eh a eh, eh. a ai da lafiya ya ake Najeriya Najeriya ke amma amma in ka ce Niger all ina ne sai ba sai kana ba da lace ba sai ina kaza ka ba shi kenan duk gaskiya da ka kace ina abu sai ka mika ta wanda ka an so ta shi ke kauce in ka sai ta na get ba ta suke ce mata kowa yi ita kuma ita ka'idar ta nan za ta shiga za ta kawo ta kai kara ba su shi ke Najeriya ti Najeriya ti Najeriya mu ba magana ba su kan mana lalatacce Najeriya ta Najeriya lalatacce lalatacce lalatacce eh, eh wanda komai na shi farashi komai farashi duk kasashen duniya ya ake dan Najeriya wala ya tsoron ka ya samu sai aiki hadila sai alaji ya boko haram yanzu ka zai ya kirna su abin abinda suke kallo duk ɗan najeriya ɗan shirin nasu sun da dai gashi nan ana sai ka samu wallahi malam shi ya sa wasu wala wani bai kowane ɗan najeriya su ce ɗan nijar wallahi ba a bada yanzu kan bai da kasu su lagos sun sani ba ma kace ɗan nijar kake a lagos da kace da a ce ɗan najeriya ko a ce kai ɗan arewa ɗan arewa ma ya kai matsala da har ƙarar ma ka yi dubaru kace ɗan nijar kake da kace ɗan arewa ko a gane kai ɗan arewa a lagos ba a san muwa malam ji musibar da muke ciki jama'a lokaci ya tafi sosai amma ni ga aya guda fa malahu min quwwatin wala fa malahu al-insanu al-munkiru lidhalik mutumin da ke musu game da tashin kiyama fa malahu min quwwatin bai da wani ƙarfi yamna'ahu biha min azab, wanda zai hana shi a mai azaba wala nafis kuma bai da mai taimako ya dafa abu an wanda zai tura shi daga azaba Allah ne shi yana jin nan zama hakuri mu tsaya aya goma mun zo na sati sai mu dora daga inda muka aje tunda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi mana aya hakuri mun san lokaci yanayin karatu ne Allah shi datar da mu da daidai Allah shi nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana